ke sallama da ku ku huta lafiya. Yau da gobe murya. masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai gasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. wanda ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau za mu yi magana ne akan yadda matasa ke amfani da manhajar TikTok. shirin namu ne yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki matasa domin tattaunawa akan wannan batu. Sai ku kasance tare da mu don bin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakin matasa a zauren tattaunawar mu. To mai sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren namu yau yayi bakin matasa ne inda za mu tattauna da su akan TikTok. kwarai mai sauraro yau dai za mu shigo cikin bangaren eh, maganan eh, kafafen sada zumunta inda za mu magana akan wannan shafi da ake cewa tiktok wanda matasa musamman na arewacin najeriya suka bazama kuma suka raja a kai inda wa'yansu suke wuce gona da iri cikin zauren namu a yau muna tare ne da aisha isa lawal kaura alamin jibril tukur kwairanga muhammad awal da kuma khadija sa'ad muhammad barkanku da zuwa To yau dai za ku gaya mana a matsayin ku na matasa wai don Allah me kuke ji a wannan kafatar sada zumunta da ake cewa TikTok me ku fahimta a game da TikTok? farkon eh, fara ne ita kare kanta tiktok wata eh, shafi ce wato ɗaya daga cikin shafukan sada zumunta wanda ita ake sa content wato zaka iya baje kulin videos ɗinka don ka isa da sako ya daga cikin irin sako da ka saka farko idan mutum ma ya la'akari shi kalmar sunan tiktok ma mai ce menene kalmar tiktok in ka duba ai kara agogo ce tiktok kawai shi lokaci ne kuma yana amfani da lokaci shi ma saboda lokacin farko da suka fara za ka ɗan ɗan daƙiƙa kaɗan ne yanzu suka dan fara da daƙiƙoƙi suna saka video to to shi an sani inda zaka yi baje koli kamar da na youtube yake inda zaka sa videos ɗinka na da isa da sako shi amma dan takaitaccen sako ne zaka sa shi kuma ko ka saka wani ilimi da kake da shi za ka mm. sa ko za ka sa dan wani abu nishadantarwa ne mm. ko wani abu ko na faɗakarwa ga baki daya amma abin take shi ne mu kuma gaskiya nan ba haka aka maida abu mafi akasari gaskiya matasan mu an maida abun ya zama abun ma ruƙya ma ga wasu gabar ke to ku neman kudin bane ku Abun ana neman kuɗi shi ne kamar da aka san youtube za iya baje kolin ka idan ka samu wanda suke bin ka wato followers ɗinka suka kai kaman guda dubu ɗaya ko na za a fara considering don baka kuɗi wasu tiktok ɗin gabaki ɗaya amma su mutanen mu a maimakon su jawo mutane ta hanya mai kyau sai suna wasu batsa-batsa raye da bai kamata da faɗace-faɗace abun masu hankali amma da su kasashen duniya suka mai da abun wasu ko kuma wasu masu hankali daga cikin mutanen mu ya zama da na koyi da ma sana'a ko kuma ta masu akwai da girki akwai girki a cikin cikin ko koyi da kwalliya ko na ma mai kyau gaba ke daya amma mu sai aka mai da abun mafi akasarin haka kamar wasa gari to aisha lawal ku ne mata wanda aka ce a daidai wannan bangaren ma kun fi wato wasa da wannan damar da kuke da shi na amfani da tiktok kamar yadda kwayan ga ya faɗa kamar mata gaskiya muna da labin su gaskiya ba amfani da shi ina ga cikin kashi ɗari da fi kashi ishirin ba ne ke amfani da shi yadda ya kamata to me ake da sauran kashi kashi tamanin nan za ki ga a wurin ne in an saka bidiyo ko audio za a ci challenge za ga mata an saka challenge za mata an fara rawa kamar wannan wakan wannan da ya fito na hausa nan jaruman mata kin ga lokacin ne matan aure aka saka challenge mata aure su tsaya da mazajen su a ita video a ita wani a yi nishaɗi mm. daga nan sai gangaro kan zagi irin wannan tafi iya wannan tafi iya ga wannan sai ya zama abin an mata su zo su yi tallan kansu a ah, wannan tana sa aure kuma da mata aure abin ma ya fi yawa ga mata aure ba za su ɗan yi rawa da waye to sai su dinga jawo iyayensu a ah, mama zumi ci to ke mama kaza sai ga abin ya fara ba shawa daga nan sun fara abin kuma su yi mishi kuna da iri mana awal um, an ce ɗera na da sata da gawa mana da wari yawancin wayanda suke zaga mata wani lokaci aka ce su shiga cikin wani abu na burgewa suna yi ne domin su burge ko maza eh to a gaskiya wannan haka yake saboda mafi akasari mata suna yin abubuwa ne mafi yawa saboda su burge maza to maza kuma mai mokan idan yau aka siya wannan gashi nan mace saboda an ka duba mace tana daraja kashi kashi eh, ai da yar wani ne ko kuma man wani ko kamar wani to idan ya zama to kana ingiza ta yin aikata abubuwan da bai kamata ba na aikata a yadda suke a tiktok yanzu ki ga an zo mace in ma tana da aure ma bata da aure tana raye-raye da bai kamata ba ko kuma su suna zage-zage wanda bai kamata ba waɗanda suke ingiza su kuma suke nuna musu cewa kamar suna burgewa su ne maza kuma saboda yanzu ita yar wata mace mace ta yi abin da ba kyau yar wata mace za ta iya mata magana shi kuma namiji tana yana ganin ba yar shi bace ba kuma shi bace ba yar shi bace to zai dinga ziga ta kan wani abun to su kuma ma wasu matan zama saboda rashin karancin fahimtar rayuwa ta shiga sun ci gaba da kuturo wa'annan abubuwa marasa kyau domin su birge wannan mazajen zan su tunan followers mm. to yana gari wannan gaskiya maganar ki da ke faɗa in ira da sata da dawa da wari to maza suna ɗaya daga cikin wanda suke din su to su aikata abubuwan da ba shi da kyau a cikin rayuwar tiktok alamin tiktok account ɗin ka na kuma me kake da su ah, tiktok account ina kwaya ɗaya ne abin nufi a nan shine kin san mu a nan barin ce najeriya tunda a nan nake kowa idan ya tashi abubuwa sukan zo baki a najeriya a maimakon mu tsaya mu koyi menene abin kuma mu yayance shi kafin a fara yi to kawai sai mu fada mishi to kawai sai zama ta ko ina kana iya isar da sako shi mai tiktok da ya tiktok ai yayi ne dama a yi sa creativity kuma kai enjoying life so ake ga ana amfani da shi wajen kasuwanci da sauran duka ba laifi bane to amma mu babban abin da ya sa ba ma kai ga gacci ga yin amfani da abin shine gaskiya muna da yawan lokaci matasan zamani yanzu ba mu da abin yi idan muka amfani da lokacin mu zaki gani eh, shi wannan manhaja na tiktok abu ne da ya shafi bidiyo ana sa voice a ciki amma kuma bidiyo yana ɗaya daga cikin abin da aka isar da sako a wannan zamani cikin lokacin gaggawa su kuma ga wannan wayar ta hannu kowa na da ita don in ce ga cikin mutane da in ka duba za ka ga mutane saba'in sittin tamanin suna da wannan waya android ko kuma wanda take bai tafi ta so wannan ni gaskiya account dina kamar da ka tambaya account dina na tiktok Ah, gaskiya ina kallo ne da shi to me kake kallo eh, ina kallon matsayin ka na matashi eh ina kallon abin da al'umma suke su matasa yan uwana suke hmm. yi a ciki to shi nake kallo to Khadija me kike ganin ya fi daukan hankalin matasa din a cikin wannan manhaja ta TikTok ni ta inda na fahimci abun wani abun ba wai mutum ne ke ma kirkira yana so yayi ba a kallace-kallacen da yake yi sai ya ga ai wancan da ya bai fi ni wani abu ba ni ma zan iya yi ko kuma in ya ga wani yayi an yi comment ko an nuna an yi liking hmm. sauran sai ya ga shi ma bari yayi ko wanda ya fi wancan ina neman suna ya gwada shi ma ba za a bar shi a baya to sai mutum ya yi shi ma ya tura saboda ya duba ya ga mutane nawa za su so da sauransu so dama duk inda ake abubuwa na ci gaba da kuma abubuwa na nishadi nishadi ya fi jan hankalin mutum dan in kika duba za ki ga kafin ki ga an yi likin abinda mutum ya postin na ilimi na ci gaba daya to a wancan wanda wani ya ga wani ya yi wani mm. abu na nishaɗi barkwanci ko wasa to za ki ga mutum ɗari sun yi lanki to da mutane suka gane haka maimakon su la'akari da cewa duk abin da mutum zai ya kamata ya duba farko kuma ya duba ƙarshe ba wai kawai ya kamata ka duba daidai lokacin da za ka yi bane da kuma kawai kana so ka yi ka duba me zai biyo baya kila ta iya wanda ya yi wasa ko ya barkwanci dama layin ne misali a kan tsarin abin yake shi ya ɗauka a matsayin tsari na abin da zai amfani da shi na rayuwar shi misali akwai waɗanda sana'arsu ne drama yanzu idan dama ko ba su yi drama a tiktok ba aikin da suke yi kenan akan shi aka san su za su yi drama a gurin aiki mm. so ba wani abu bane dan sun yi to akwai wanda shi ba wannan bane yana da wani aiki da yake yi wanda yake na musamman ne kuma daban ne kila ma bai ma dace da wancan tsarin ba to zai zo ya dauka ya ga wancan yana yi a ai da yayi ana sa like da sauransu shi ma sai ya dauka ne ko kuma yayi tunanin cewa idan ya fitar da wani content da ake cewa wanda yake abu da ba a saba da shi ba ko wani na shegantaka ai yanzu nan zan samu likes to sai mutum ya tambaye kashi idan ya samu likes to sai ne ne likes din kuɗi za su zo su kawo mishi ko mm. menene idan a lokacin da yana gani ba wani abu ba ba mamaki nan gaba zai kara shekaru zai kara hankali mm. zai kuma iya tsintan kanshi a wani guri wanda wuri ne mai daraja ka kaga marayaran shigantaka ka tura a tiktok duk aboka aiki sun gani mm. so na haka girma ya faɗi. to bari mu dawo bangaren mata saboda yawanci inda suka sani suna abin da bai kamata ba an fi gani a wurin mata fiye da maza da ce ganin rayuwar mace bayan yanzu ta gama ƙuruce ta yanzu tana ta yin abin da bai kamata ko da ke an ci har da matan aure ma masu 'ya'ya su ma suka shiga cikin wannan manhaja ta tiktok su ma su baje kolin iya rashin fa'idarsu a bangaren ba wai ai kawai kurawa ba har da tsara tsiraici da dinki mara kyau da sauransu da suna nunawa me ke gani zai iya kasancewa a rayuwarsu zai iya kawo musu a rashin ganin girmansu a rayuwarsu ni a fahimta ta abin da sa wasu mata suke wannan mata da yanzu sun samu kansu a cikin wani yanayi na damuwa da waɗanda suka yi aure da wanda ba su aure waɗanda ba su aure ba su suna gani kamar idan ba su aure ba kamar wani abu ne kamar ko su sun gaza ne ko ba su kai ba ya za a yi ba aure su ba sun kasa fahimtar ma cewa kowane dan adam akwai tsarin da Allah ya mai na rayuwar shi so kuma wannan fitsarin ba fa shi yake kawo mijin aure ba kamar yadda awal ya faɗa idan sun yi ne wai kamar dan su burge maza ka burge mutum daban mutum ya ga ka masa yana so ya aure ka mm. daban za ka iya shigantaka wani ya ga ka yare nan ba ta da kunya za ta iya yin komai iyakanta kenan ba abin da zai yi da ke saboda abin da yake so da ya aje a gida ba kya cikin irin tsarin to shi nake so mata su su gane saboda kamar yadda ya faɗa din mafi yawanci ba da ra'ayinsu ne wata ta yi ne sai ki ga cewa ai bata fiki komai ba ta daga ta nuna fuskanta cewa tana neman miji mm. tana kaza sai ki ga ke ma na in kika yi ta yi a dace to sai kuma kafin ki ya kamata ki tambaya to idan ba a dacen ba fa wani ya zo daban bai san kin yi ba sai da ya fara neman ki sai ya gane ashe kin taba talla cewa ba miji wani sai ga zai ja baya ma ba zai yi ba yanzu a kaddara a ce kin zo tiktok kin yi video kala kala na fitsara da na shegantaka da na tsareci kala kala sai ki mutu ba ki goge akan ba wasu za su yi ana ta neman ya zai a samu password ɗinsu a don a cire video. Oh. Allah dai kawai samu dace. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Idan misali akwai eh, fim haka da yake mummugan amfani da yawa mai ta kalle-kalle kamar yadda na gaya miki akan ina na kalle-kalle ne. Na yi karo da wani shiri da aka dora a YouTube wanda sunan shirin amaryar TikTok. to duk wanda ya kalli shirin zai ga akwai akwai abin lura da dama a ciki musamman mm, na auratayya na zamani yanzu mm. ba ma ka auri macen da take ba abubuwan da ke a bayanta kamar yadda ita malama kadiya ta faɗa shi ne zaki iya haihuwa yayanki mutane yanzu suna da lokacin da za su ajiye wannan sako da kai akan ajiye shi bayan shekara da shekaru a ɗauko a nuna ma yayanka ko bayan ka zama wani sarki a ko kin babban uwar gida kina da 'ya'ya da yawa a ce ya nuna irin wannan abin ga akwai barna a cikin mita duba da yadda al'amarin yake tafiya su mata suke nuna tsireci ko kuma rairayin banza da na wafi akan tiktok da talamana da mata duka suna yin shi so sai ke ga idan sun zo su yi magana a tiktok sai su ce salamu alaikum masoyana to kuma su mata wani abu daya akwai followers akwai masoya to su suna mistakin cewa followers nasu masoyan su ne to kuma yanzu a cikin followers idan yau mace tana da tana aikata abubuwan na rashin hankali da na rashin mutunci a cikin TikTok account ɗinta to wa'annan followers nata fa ba su taɓa zonta wannan masoyanta ba saboda in yau za a tambaye shi tsakanin da Allah yana so ya auri wannan da yake binta Allah wallahi ba zai aure ta ba zai ce ai wa zai aure irin wannan so ta riga ta ballagazar da kanta mu maza muna da wani kishi na cewa irin mata ka kimar da ita ba za ka zo a ita manto ta san irin duniya ta santa kuma sanin ma ba wasu ne ta farfarki mai kyau ba a sani tafarkin da ba wai na hankali ko kuma na tunani mai kyau ba to sai su zo su kuma suna ganin cewa wa'annan followers nasu da suke bibiyan su suke bibiyan kwantantansu Eh, sai suna ɗauka cewa ko su ne masoyansu wannan kuma wasu ne masoyansu na asali idan su suka su sun duba yanayin abubuwan da maza suke idan wanda mu a nan arewacin najeriya mafi akasari gaskiya ban mu amfani da shi tiktok inda duk wani social media platform yadda ya kamata amma duba abokan zaman mu na yan kudu yadda mu muke lalata al'amuran tarbiyyar yaran mu da kuma muke tafiyar da shi a al'amuran tiktok su a can bangaren ba haka ba mm. wasu san ba haka ba yanzu akwai wasu mutanen da zaki ganin su babu aikin su sai dai su zanna su yi tunani mai zurfi saboda su ciro wani abu wanda zai zo ya amfanar da mutane na ci gaba mm. sai su zo su dinga daura shi a tiktok mm. instagram wato abu ne karuwa na karuwa ba shirme ba wanda mu kuma a nan arewacin najeriya sai ke ga mafi yawanci a'a zage zage ne ya yi ga wancan da wancan suna fada an zo tiktok an zage wancan an je can an je tiktok followers na wancan sun gori bayan ta mm. followers na wancan sun gori bayan ta wasu ma abin haushi zaki ga wai kai kana namiji amma ka mai da kanka wani dan daudu idan mata suna fada sai ka shigo ka a baka kuɗi har da haka suke yi za a biya ka kuɗi saboda ka je kana dan followers ka zage wace kaza eh. in ka je ka zage wace kaza ita wancan da aka zage da suke fara da ita shikenan wani lokaci kuma zai ga tsaki su ya su da anya kana ganin fadan nan ma ba su sai kira sa ba saboda kawai ai abin da ma zan faɗa kana yanzu ya shiga ya su ya su irin idan yau na ga kawata tana da followers da yawa ni ma na son samun followers da yawa kuma ita ta riga ta zama popular masana sanannen ya sosai a wannan manhajar na tiktok din nan sai su zo su kirkiri fada tsakanin su a bayan fage suna nan suna shirin su amma a duniyar tiktok suna suna fada saboda mai ai ni zan fito in zagi wance wanta mata to ta zage ni wannan canji wasu da ake tsakanin su nan mm. sai ya zamanto a to maza kuma da sauran mutane yan gulma mm. bari mu je mu bi wannan mu je mu bi wancan sai mu zo mata dariya alhali kuma su tsakanin su akwai shiri kuma zaka ji zagin fa manya manya sharri da bata suna ba na wasa eh, Um, Ajin jin rayuwar da kika yi a yadda kike ji abubuwan social media to kafafen sada zumunta yake tafiya yadda ake cewa a facebook an samu mutane da suka samu sauƙin da aure ko kuma abutaka mai kwari kuma har yanzu wadansu suna da auren su a tiktok mutane nawa kika samu wanda kika ji labarin sun yi aure a gaskiya ban ji ko ɗaya duk wannan abin ba ta burge wani ba gaskiya ba ta burge ba amma akwai abin da yake saka shine bata aure Sai ga da yawa auren yanzu mafi akasari yarinya ne an ɗaura mata aure za ki gan an fara faɗa an zo a yi magana sai ci kullum tana kan waya tana tiktok. akwai da yawa da na sani gidaje da yawa in kin je yara kila mace ta kai gudura ta kai saka school tana shirin rubuta waya za ki ganta kullum a cikin tiktok kan an ce je ki ba sai ya shara ba ai samun ma uniform din ta mai aiki take wankewa an ce mace ta shike ta dinga bubbuga kafa ita ta gare ta yanzu ta dawo daga makaranta mm. amma tana cikin tiktok tana tana hira ko tana wani bidiyo ko wani abu ita gaskiya in ne social media yana amfani amma tiktok gaskiya ya fi su illa to yanzu yan uwan matasa wani hanya za su bi wani garin da an dawo kan hanya ya za mu amfana da shi wannan masajar ta tiktok ba ta da mun wargaza tarbiyyar mu da kuma sunan mu ba inda za mu yi kuka nan gaba misali wanda mafi fi kowa a duniya yawan subscribers a followers na tiktok shi kabila ne ɗan duba ba wani abu shashanci yake ba yana creative abu ne wanda zai sa mutane nishadi misali zai nuna kaman bature ne irin rigar shi ta makale jikin kofar mota sai ya kokari ya jaya kasa sai ɗauko almakashi ya yanke gefen eh, rigar to shi kuma sai a zo nuna ya zo kofar ta manne mashi rigan amma sai ɗauko makuli buɗe kofar sai ya fita da hannu yi wa amban da hankali dan wani abin bai ke ba haka ya zama shi ne na ɗaya a tiktok yanzu to ni yanzu kamar da nake ni a sana'a na ni animator ne abinda yake fi animator mai yin zane masu motsi wato animation kama da katun mm-hmm. na kan yi content yana saka a tiktok ne amma ban daɗe ba amma na fara saka tiktok kuma na fara ganin mutane suna bibiya suna kallo da izini Allah inda ce matashi zaka zuna kai tunani wani fasaha kake da shi mm. ko san itace ne sar itacen nan zaka iya doka ka ranzo itace kala kala a gaya kake sar itacen nan wani itace fi wahalar saruwa mm. wa shi wani ilimi ne inda zaka mai ce zama phone zama nishadi wanda a ce kana sa itacen ma kana sarewa kana yi kana yi wani nishadi ne ga wani gaba ke ga ita ce yake sarewa gaba ke daya inda ka ɗauko wani fasaha da kake da shi in ma tatsuniya ka iya zak wallahi ba karamin fulwa ka samu ba a ce ka zauna kana tatsuniya ka sani iyaye da kakanni wani zai zo na ji nishadi na gare shi kuma ba karamin fulwa ka samu da shi ba gaskiya matasa ya kamata mu farga mu bi hanya ta don kamar da tiktok na lokaci ne ba lokacin ba wucewa yake ba don kama zo mu dana sai nan gaba kamar yadda tukur ranga ya faɗa mana inda shi tiktok ya samo asalin suna daga agogon ma'ana tik da tok time ɗin kana wucewa baka san me kake da shi ba kana nan kana nan ko sai ka ji ka zama labari lokaci dai yana da muhimmanci a ko menene sannan kuma shi wannan tiktok din ba haka nan kawai ake amfani da shi ba na farko za ka yi amfani da lokacinka da zai ɓaci wurin kallo sannan za ka yi amfani da lokacinka wurin yin wannan abin sannan uwa uba shi ne abin nan baya yi sai da kuɗi dole sai ka sanya mashi data kuma datan nan a iya fahimta ta a iya nazari na shine babu abin da ya kai shi wannan tiktok din cin data to shi dai yadda aka girgiri tiktok ma manufarsa ba wai an girgire shi saboda yin aikata ayyuka na banza ko kuma na wafi ai lokaci in ya tafi bai dawa to an kirkiri tiktok ne saboda a yi amfani da lokacin mu ne a nan arewa sai muka mai da shi abu na bata lokaci da kuma na shirme mm. idan kai a matsayinka na mai amfani da tiktok lokacin da ka bude account ɗinka ya danganta waɗanda ka yi following waɗanda kake bibiya idan kana bibiyan content masu alfano ne to ku babu abin da zaka dinga gani algorithm din yana aiki haka babu abin da zaka dinga gani sai ya content masu alfano idan kuma kana bibiyan su kowane irin content na shirme na wofi to su ko za dinga watsa maka su yanzu su china da suka yi kirkiro wannan tiktok din babu yadda za a yi idan ka je a su a china ka je ka suna ganin irin abubuwan shirmen nan ana watsa musu sai abin karuwa kadai da tukur kwanan ga yi mana magana ɗazu na magana ko da sarin itace kake yi aiko akwai wani account din a tiktok din wanda kuma tana take wannan yarinya mm. ita aikin ta irin sare bambutri din nan ne to abin take watsa yadda zaka sare shi tun daga bishan shi ka sako da shi mm. ka dauke shi a baya zaki ga duk yan mata ne suke wannan abu to kin ga wannan shi ma wani abu ne su tsarin kwantar din su kenan akwai wasu yara wanda su a nan yau suke ana ce musu yar eh, fulani ko menene so su kuma yanayin tsarin kwantar din su su zo su ba mutane dariya ne su ba mutane shaɗi ba wai su ba iya turanci ba ne a sun iya turancin amma su suna ta mix suna kwaba wato wani kawo macen namiji ne nake mace namiji ne eh, eh. wasu yara yara da kan wani suke haka suke abubuwan sun iya turanci ba ba su iya ba amma sai su zo suna kwabawa irin kwantan din su kenan amma menene su sakon suke a isharwa a haka suna dan samun talla na mutane mutane su kawo talla su sa a fejin su saboda yana uh, followers su su gani mm. za a iya samun wani abubuwan to akwai hanyoyi da yawa wanda za a iya bibiya za a iya amfani da tukta gurin alfani da shi to bari faɗi wani magana akan magana na na farko da ne uh, muna amfani da manhaja ba mu san yadda ake amfani da shi ko koyi yadda ake amfani da shi mm. idan kana son ka dinga ganin abin da kai yama ko kuma kai kake so a tiktok ai su suna da tsari da suka yi shi a haka akwai abin da ake ce ma keyword duk da yake ban san shi da hausa ba mm. so amma idan ka je account ɗinka ka je a privacy setting za ka iya setting abin da kai kake so tiktok ɗin su nuna maka idan ka da technology technology za ka gani idan ka da fashion and design daga nan wannan bidiyon sai to duk fashion and design za ka dinga gani mm. za su fitar maka iya abin da kai kake so ga gani shi da sai dai ka ta jin ana ba da labarin shirman nan amma kai account ɗinka ya nuna maka so amma duk wanda yake so kuma ya ga wani sabanin wani abu yana iya barin wannan abin a kashe to da a dinga tura mishi bidiyo yadda ake so a tunani zan kara jan hankalin matasa musamman mata da suke amfani da wannan wurin tozarta kansu menene tozarta kai a ce mace ta fito ta yi bidiyo babu lullubi ta fito da rabin jikinta ta zo tana rawa tana ɗauka tana sawa wasu kuma ma matan aure ne to duka ɗaya ne da wanda ta yi aure da wanda ba ta yi aure ba mace dai mace ce saboda Allah ya bata daraja sai wacce ta zubar da nata to idan kika zubar da naki ki sani duk tsawon shekaru yana nan kan wannan abun har sai ranar da wani ya goge shi kamar yadda akwai ranga ya faɗa ɗazu idan Allah bai baki iko kin goge ba kika zo kika mutu yana nan yana yawo a kai wanda ƴaƴanki ba za su so ba kuma wasu duk da suka gani kina kabarin ki amma suna tsine miki saboda a duk lokacin da kai abu ka burge wani to ka tabbata akwai guda uku da su kuma sun ji haushin abin da kai so in kana yi ne saboda masoya ko followers su liking wasu suna nan su suna tsine ma to ya kamata duk abin da mutum zai yi tunani ba daidai lokacin da zai yi ba abin inda zai je ya dawo kuma yanzu lokaci an ce yanzu babu lokacin bata lokaci mm. yanda duniya yake tafiya mutane mm. sun waye entertainment in shi kake so ko ina mm. zaka gani duk wani shedanci da shakiyanci waɗanda suke gani suna hawa suna tallan magunguna na mata da magungunan maza da duk wannan akwai ma masu yi akan titi ya shegantaka na wanda kana ganin su suna ganin ka suna faɗa so da haka ya kamata mutum ya duba ya gane waye shi wani daraja yake da shi sannan kuma wani daraja yake hango ma shi nan gaba so ya kamata matasa mu rika rika kanmu tunani na abin da zai taimake mu a rayuwa abin da zan kara kawai a ciki shine iyaye iyaye da Allah kara wannan kisa yanzu akwai kwanakin baya da na yi tafiya na je ƙauyen mu yaran anko ina ne kwata-kwata ba su wuce shekara goma sha biyu ba kowace suna da waya me suke ba abin da suke yin banda tiktok muna hira da su suka ce muka tiktok ina ya zama mana bala'i saboda ba su da aikin yi in ba tiktok in nan ba su kansu iyayen abin ya dame su amma kuma su yi magana ba su ba saboda suna tunani in suka kwace wayan in suka kwace za su iya koma ko ba wajen gida ko gidan kawaye ko gidan wani abu su karba su kalla wanda dai suna yi a gaban su ya kara mana fashin baki akan ina ne za a duba daidai manhajar in an je dubawa to inda za ka je ka canza manhajan ka yadda tiktok zai maka tura maka abin da kai kake so gani to idan ka bude profile ɗinka na ainihin tiktok akwai wasu layuka guda uku da suke can sama to idan ka je bangaren dama to kana taba shi akwai can kasa zaka samu setting and privacy idan ka bude setting and privacy zaka je account in ka bude account to anan ne za ka samu abubuwa da zai baka dama wurin canza abin da kake so kai ka gani da kuma abin da da a dinga turo maka daga tiktok ok daga profile dinka za ka ga setting and privacy in ka shiga setting and privacy za ka gangara ƙasa inda za ka ga wani alaman bidiyo ko alaman kyamara da ake aka rubuta content preference mhm. so daga nan idan ka shiga ciki za ka ga filter video keyword su kaman za ka matata ne na eh, matata eh. yawanci za ka gan shi a sifili ma'ana zero baka yi sa kowane keyword ba eh. so amma idan ka bude cikin shi zai baka dama kai adin keyword ka rubuta irin abin da kake so in kai kuma babu space a tsakanin mm. dukkan rubutun yau hashtag za ka yi amfani turanci ne ai to ai manhajan na turanci ne oh, to turanci ne za ka rubuta mishi oh. to ka rubuta turanci to shi daga ranar da kanka ka kulle ah, shi tiktok din aka ka mm. sake budewa mm. wannan bidiyo na farko da kake fara gani ba za ka kara gani wanda yake maka rawa ba a gaban ka mm. ko kuma yake faɗa maka gwanan ba bata maka da sai abin da kai ka zaba ma kanka in ka zabi rawa rawa za ka gani in kuma in ka zabi tallan kayan mata kamar yadda nake ana yin tallan kayan mata shi ma za ka ga tallan kayan mata eh insha Allah. karshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.